Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 12 ga watan Disamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar Sarab ta buƙaci babban kamfanin albarkatun man Najeriya na NNPCL da ya fito ya bayyana wa 'yan ƙasar adadin gangar ɗanyen man da yake haƙowa a duk rana da kuma ribar da ƙasar ta samu bayan cire tallafin man fetur. To ko me masana ke cewa akan wannan kira? so idan kamfanin nnpcl suka yi da wannan al'amari so kenan ya nuna ma duniya cewa akwai wani abu da suke kokarin dinlubewa. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Albarkacin ranar ƙarfafa samar da kiwon lafiya ga kowa ta duniya, shugaban Najeriya ya kira wani taro na musamman na masu ruwa da tsaki a ciki da wajen Najeriya da nufin janyo masu zuba jari don bunƙasa kiwon lafiya ga dukan al'umman Najeriya. Za ku ji ƙarin bayani akan makasudin taron a wata hira da gwamnan jihar Gombe. Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan korafe-korafen al'ummar da ke zama kusa da madatsar ruwan zingera a jihar Neja. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari da fatan auni lafiya ga labaran. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yau talata ya yi shelar samun cikakken goyon bayan Amurka kan matakan soja da ƙasar ta Yahudu ke ɗaukawa a Gaza a kan mayakan Hamas daga ta ƙasa. A lokaci guda kuma ƙasashen biyu sun ƙudiri aniyar yin adawa da kiraye-kirayen da ake daɗayi a matakin ƙasa da ƙasa na a tsagaita wuta don kawo ƙarshen yakin na Isra'ila da Hamas. Ina mai matuƙar godiya da irin goyon bayan da Amurka ke bayarwa. kan batun kawar da hamas da maido da sauran mutanen da kungiyar ta kama a ranar 7 ga watan oktoba lokacin da aka kashe mutane 1,200 a kudancin isra'ila a cewar shugaban isra'ila biyo bayan wata tattaunawa mai tsanani da shugaba joe biden da tawagarsa mun samu cikakken goyon baya kan matakan soji da muke daukawa daga ta ƙasa da yadda muke jure ma matsin lambar ƙasa da ƙasa kan a kawo ƙarshen yakin a cewar natanyahu. shugaban ukraine volodymyr zelensky na ta kokarin bayyana muhimmancin amurka ta sake bayar da wani sabon tallafi ga kasarsa da hakan zai taimaka mata wajen yakar mamayar rasha a tattaunawar da ya ta yi yau talata da 'yan majalisar dokokin tayar amurka da shugaba joe biden a birnin washington zelensky ya ce zai yi amfani da ganawar wajen abin da ya kira faɗin irin sakamakon da za mu iya cimma baɗi bisa ga irin nasarorin da muka samu bana tattaunawar ta zo ne a daidai lokacin da ake ganin amurka za ta yi shelar bayar da wani ƙarin gudumawa ta dala miliyan 200 ga ukraine abinda wasu jami'an gwamnatin amurka suka gaya ma muryar amurka kenan wani harin da aka kai da asabahin yau talata a lardin kaiba kwa da ke arewa maso yammacin pakistan ya hallaka sojoji 23 harin ya auku ne a daraban wani lungun da sojoji suka daidaita a gundumar dera ismail khan daura da gundumar wata kabila da ke iyaka da kasar afghanistan sashin tafi da harkokin sadarwar bangarorin sojin pakistan ispr wanda shine bangaren yada labarai na wato rundunar sojin ya tabbatar da adadin mace-macen ya kuma ce rundunar sojin ta kashe 'yan ta'adda 27 To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin China ke yi ke haddasa fargaba a fadin duniya, kasashe na zuba ido don ganin kowane irin matakai China za ta ɗauka nan gaba don farfado da wannan tsarin tattalin arziki wanda shine na biyu a girma a duniya. wani muhimmin taro da ka iya bada haske kan waɗannan tambayoyin shine babban taron gamayya na harkokin tattalin arziki wanda taro ne na shekara-shekara da shugabannin china ke shiryawa a farko ko tsakiyar watan disamba don tsara manufofin tattalin arziki da kuma burin da ake son cimma a shekara ta gaba kama daga rashin farfadowar kirki bayan annobar corona zuwa rashin ayyukan yi ga matasa zuwa matsaloli a harkokin gidaje da kuma karuwar basukan cikin gida lallai masu tsara tattalin arzikin na china suna da abubuwan tattaunawa da dama Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma madalla yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ƙungiyar kare 'yancin 'yan ƙasa da kuma ƙididdigar ayyuka ta Sarab ta umarci babban kamfanin albarkatun man Najeriya na NNPCL da ya fito ya bayyana wa 'yan ƙasar adadin gangar ɗanyen man da yake haƙowa a duk rana, kuma ya fito da bayanin irin ribar da ƙasar ta samu bayan cire tallafin man fetur. Wakiliyar muryar Amurka rakayya Basha na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ƙungiyar kare 'yancin 'yan ƙasa da kuma ƙididdigar ayyuka ta serap ta umarci babban kamfanin albarkatun man fetur na Najeriya NNPCL da ya fito ya bayyana wa 'yan ƙasa adadin gangar ɗanyen albarkatun mayi da suke haƙa a duk rana kuma suke fitarwa kasuwar duniya. A sanarwar da ta fitar ta hannun mataimakin daraktan kungiyar oluwa Dare kungiyar ta umarci shugaban kamfanin na NNPCL Mele Kyari da ya bayyana wa 'yan kasar yawan kudaden da kamfanin ya samu biyo bayan cire tallafin man fetur a watan Mayu shekarar 2023. Sarab ta kuma ce Mele Kyari da ya fito ya bayyana yadda suka biya naira tiriliyan ɗaya a matsayin tallafin man fetur ya kuma wanke zargin da ake yi wa kamfanin NNPC ecl na rashin saka kuɗin ɗanyen albarkatun mayi da suka siya zuwa babban asusun ƙasar. Kungiyar ta ce bayyana wa 'yan ƙasa yadda aka sarrafa kudaden na ɗanyen albarkatun mayi shine hanya mafi dacewa domin kaucewa zargi. Rashin yin hakan ka iya saka zargi da rashin yarda a zukatan 'yan ƙasa. Kazalika kungiyar ta ba wa kamfanin na NNPC kwanaki bakwai domin ƙididdigar dukkanin zargin da ake musu. Idan kuma ba haka ba kungiyar za ta ɗauki matakin shari'a kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata, tsohon gwamnan babban bankin Najeriya CBN Sanusi Lamido Sanusi ya yi ikirarin cewa kamfanin NNPCL ya gaza sanya kudaden gangar mayin da ya siya zuwa babban asusun kasar. To ina kudin suka shiga a cewar Sanusi Lamido Sanusi. Shin kowane tasiri irin waɗannan kiraye-kiraye ke da shiga manyan hukumomi da kamfanonin man fetur a Najeriya? Tambayar da na yi wa Kabir Dakata, babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci nagari da kuma tabbatar da adalci wato kaja. Wannan abu ne mai muhimmanci wannan kira da sirap suka yi domin ko ba komai maganar sanin adadin danyen mai da ake fitarwa duk rana abu ne mai muhimmanci ga tattalin arzikin najeriya domin kada mu manta kasafin kuɗi ana yin shi bisa ga hasashen cewa a za a rinka fitar da gangar danyen mai a duk rana adadi kaza so tunda an yi wannan hasashen so abu ne mai muhimmancin gaske waɗanda suke da alhakin tabbatar da cewa ko ana samun wannan adadin ko ba a samun wannan adadin su fito su rinka wa mutane bayani so bai kamata ma a ce irin waɗannan bayanai har sai an zo gabar da ƙungiyoyi kamar irin na sisera sun fito suna barazana ga ita a hukumar nnpc cewa ta fito da wannan bayanai ba tukunna za ta fitar sannan magana ta biyu ta maganar cewa a fito a faɗi ribar da cire tallafin mai ya jawo wannan ma abu ne mai muhimmanci kana ganin matakin da kungiyar sarraf ta ce za ta dauka akan kamfanin nnpcl idan ba ta yi mu mubaya'a ba zai wani tasiri akan kamfanin so idan kamfanin nnpcl suka yi burus da wannan al'amari so kenan ya nuna ma duniya cewa akwai wani abu da suke kokarin lullubewa wanda kuma a ah, duk matakin da 'yan kasa ya kamata su ɗauka suna da damar su ɗauka ko da ya kai mataki na shari'a domin a tilasta musu su fito da waɗannan bayanai. Yanzu dai 'yan ƙasar sun fara shakkun yadda kuɗaɗen cire tallafin man fetur zai sauƙaƙa musu rayuwa. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha da wannan rahoton. Sha biyu ga watan Disamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don bikin ranar ƙarfafa samar da kiwon lafiya ga kowa ta duniya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wani babban taro na masu ruwa da tsaki a ciki da wajen Najeriya da ma dukan gwamnonin ƙasar domin ƙarfafa mahimmancin saka jarin da zai bunƙasa kiwon lafiya ga dukkan al'ummar Najeriya. bayan kammala taron gwamnan jihar gombe kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya alhaji inuwa yahaya ya yi wa wakilin muryar amurka umar faruk musa bayani akan makasudin taron yau rana ce ta duniya ta ba da kiwon lafiya wa kusan daukacin al'umma baki da na duniya abin da ake kira universal health coverage to a sanadin wannan shi minista professor ali yana da sanuwa da mutane da kuma kamfanoni da kuma waɗanda suka shafi wannan abu da shafi kiwon lafiya a duniya ya nemi a wannan rana mai muhimmanci a yi wannan taro saboda a jawo hankalin dukkan masu tallafawa tattare da kiwon lafiya a duniya ka ambaci bilijer ka ambaci su aliko dangote to akwai su kamar gabi global alliance on vaccine wanda su kuma harka ne da suke yi na wajen rigakafi da sauran irin su sun kai kusan kamar kamfanoni ko kuma ƙungiyoyi guda wajen goma sha biyar kowannen su ya ɗan yi jawabi kuma sun gwada nutsuwarsu da ganin cewa ana gudanar da abin da ya kamata an nemi a haɗa kan gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi saboda mu fuskanci abu guda kuma alhamdulillah ina ga wannan zama ya ba mu iko mun cimma wannan manufa da kaga mun saka hannu a kan wannan yarjejeniya da fatan wannan zai kawo dalili da za mu samu tallafi mai karfi daga waɗannan ƙungiyoyi na duniya ganin cewa yanzu najeriya ta aminta dukkan mu mun haɗe kai kuma mun fuskanci alƙibla guda wajen samun kiwon lafiya mai nagarta kuma kusan a sauki ba tare da wahala ba ga kowane kowa a Najeriya. Menene wannan yarjejeniya ta kunsa wadda kuka rattaba hannu a kanta? To nan ta kunshi hikimomi ko dabarun da za a ba mu tallafi na kuɗaɗe manya-manya. Wannan kuma tallafi ba lallai a ga garin kuɗi ba ba. Wasu za su iya kawo misali kayan rigakafi da wasu za su iya kawo tallafi na sauran magunguna wasu za su iya kawo tallafi ko kuma yarjejeniyar da zai sa najeriya ta biya bisa dogon zango duk wani abun da ya shafi kiwon lafiya abun da ba zai kasa biliyoyin dala ba ba wai maganar biliyoyi ake ba ganin cewa najeriya da kuma duniya ma ana cikin wannan ina ga wannan kafa ce da ya dace mu bi kuma mun bi ta ina ganin Allah yadda wannan karon za a samu sauki tare da yanayin da dabarun da za a yi don a kawo kiwon lafiya wa al'umma gaba gida. Akwai lokutan baya da ake samun gwamnatocin Najeriya ko na jihohi ko na tarayya suna kin cika alƙawura ko yarjejeniyar da aka sa hannu tsakanin su da ire-iren wannan kungiyoyin wani tabbaci ke akwai yanzu cewa za a barranta da abubuwan da suka faru a baya. shi wannan minista hakika ya zanna da waɗannan gurare ya yi aiki a cikinsu kuma ya san su kuma sun aminta da shi sannan shi shugaban ƙasa ya zo da fata na alheri wanda kuma ya ce sabon fata wanda za a kyautata alheri da kuma zaman da cewa mai kyau da kuma samun kiwon lafiya wa al'umma gwamnatocinmu na jihohi ma musamman gwamnatocin da suke karshen jam'iyyar apc mun aminta mun dangana da wannan kuma kowa ma da kowa tun da ga ai an zo da na apc da na pdp shi kansa ya ambaci cewa ba tare da wani bambancin siyasa ba ya kamata dukkan mu la'akari da halin da kasar mu take ciki ganin dai cewa ai kowa yana da buƙatar lafiya A gaida Umar Faruk Musa da wannan hirar. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga maimaicin wannan rahoton na musamman akan korafin mazauna kusa da madatsar ruwan zingera a jihar Neja. A yanzu haka dai, al'ummomin da ke zaune a yankin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gina madatsar ruwa na zingeru a jihar Niger sun ce suna cikin wani yanayi na zaman kuncin rayuwa a sakamakon kasa cika masu alkawulan da gwamnati ta yi na sake tsugunar da su tun a ranar 17 ga watan Mayun shekara ta 2013 ne dai. Tsohuwar gwamnatin Mr. Goodluck Ebelo Jonathan ta kaddamar da fara aikin samar da wannan madatsar ruwa ta Zingeru wanda zai samar da tashar lantarki mai karfin ɗari bakwai da nufin ƙara inganta lantarki a Najeriya. To sai dai har ya zuwa wannan lokaci al'ummomin da ke zaune a wannan yanki sun ce sun shiga cikin wani yanayi na tangaririya. Ko da yake dai al'ummomin yankin sun ce suna da tabbacin cewa rijiya ce ta ba da ruwa amma kuma guga take neman hanawa domin kuwa sun ce ce suna da yakinin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi duk abin da ya kamata na sallamar su to amma kuma matsalar daga wajen gwamnatin jihar Niger ne ɗaya daga cikin shugabannin al'ummomin da ke wannan yanki mai suna Zubairu Jiko ya ce a yanzu haka ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta turo kimanin naira miliyan dubu ɗaya domin ci gaba da rabawa waɗanda lamarin ya shafa amma kuma yanzu kimanin watanni uku kenan shiru kake ji kamar yadda ya ƙarin bayani. Mun zo ne muna kiran ga mai girma gwamna ya taimaka mana ya ba ma payment committee dama na zingero dam su biya mutanenmu because kusan zan ce rijiya ta kawo ruwa goga ya hana sama da wata biyu da suka wuce an saka kuɗi a account na payment na committee har yanzu wanda ruwa ya kwashe mutanenmu tun shekaru uku da suka wuce suna nan ba resettlement area ba inda za su kuma ba su da inda za su yi bugu da ƙari ga ishu na fuel subsidy ya zo ya yi add more burden maso shine muka zo mu kira mai girma gwamna ya dubi mutanenmu da idan rahama ya taimaka musu ya ba ma kwamiti dama su zo a gaggauce su zo su biya mutanen mu sama da wata biyu federal government ta yi rilizan kuɗin nan har yau suna nan aje ba a raba ma mutanen mu ba. To ko baya ga rasa matsugunai da wuraren noma dai a yanzu haka karatun 'ya'yan mutanen da ke wannan yanki ya shiga yanayi na rashin tabbas da ma sauran wasu abubuwa na more rayuwa kamar yadda waɗannan 'yan asalin yankin ke ƙarin bayani. Sunana ma'azu usman daga wulungo a ƙarƙashin manta ward a shiroro lakarwa mai gaskiya muna cikin wani hali sakamakon wannan madatsarwar da aka yi na zingirin gaskiya mutane mu suna cikin matsala fiye da yadda da sanin dan adam ko kuma ce fiye da sanin gwamnatin ƙasa don mu muke cikin jama'a mu muka san halin da ake ciki wato sakamakon wannan madatsarwar yau mutane mu sun tashi suna cikin gari a rawatse abincin da za su ci ma wallahi ya kasance musu muhallalu halu da sauransu sakamakon wannan madatsarwar sauran ruwan an biya mu na farko wato ko in ce an zo an ba mu a makareci kaɗan daga cikin waɗannan kuɗin da za a biya mu cikin diyan mu da za a ba mu na tashi sai kasance ana cikin wannan abun sai ga barayin ga baki ɗaya abin da muka tara a gida aka zo aka kwashe mana so ainihin ma inda za mu koma a yanzu haka wallahi jama'a mu ba su in kika je wallahi in fact kika je baki bakin kakan kogi inda ruwa ya shafe za ki tausaya mutanen mu sai ki musu kuka sakamakon yadda suke fama da wahala da abincin da za su ci mu 'yan Najeriya ne me muka yi ma Najeriya an zo an ce mu ba da wajen nan a matsayin matsayin mu na yan Najeriya mun ga gwamnatin Najeriya za ta amfana da wannan abu madatsan nan mun ba da shi da Najeriya to me zai sa diya mu ba a biya mu ba din Allah a duba in mu yan uwansu ne su duba da manyan mu da shi mai girma gwamna din Allah ya duba wannan muhalin da muke ciki din Allah sunana Idris Ahmed tarjara na Shabaze na fito ne daga yankin wata ƙauyen da ake cewa Labi a nan karkashin manta akan dalilin wannan gina wannan dam din nan da aka yi a yankin mu bukatun mu da muke son wajen gwamnati ta yi muna ya shafe makarantunmu wuraren da aka ta da mu aka ce za a mai da mu wajen sababbin gurare muna son wayannan makarantun gwamnati ta mai da su a guraren da za a komar da mu sababbi muna bukatan yankin ƙasa wannan wurin a ce wannan wurin ita ce namu gaskiya muna bukata wannan saboda mu san yadda za mu yi control din mutanenmu saboda mutanenmu sun riga sun shiga wasu halaye kuma muna bukatan hanyoyi da asibitoci gaskiya gonakanmu mun rasa su kwata kwata-kwata babu su mutanenmu ba san ma ina za su zona idan suka zona ina ne za su je su yi noma babu kuma dama tun can shine aikinmu noma a nan muke samu mu biya school fees mu yi fidin yaranmu ta fatar da su dai da sauransu bayanai dai sun tabbatar da cewa a baya akwai yarjejeniya na samar da ababen more rayuwa kamar su asibitoci da makarantu da hasken lantarki a sabbin matsugunan da aka samar masu to sai dai kawowa yanzu babu labarin wannan bayani kamar yadda shugaban nasu malam zubairu jiko ya yi karin haske duk da muna da sanin cewa federal government ba tana ba da kuɗin gaba ɗaya bane kuɗin yana zuwa ne akai akai kuma mutanenmu na cikin wani hali wasu suna mutuwa da can wasu sun zo to har yanzu dai wannan da ya zo daga baya har yanzu tun wata biyu da suka wuce har yanzu ba yi disposal nasu ba ba su kai hannun da ya kamata su je ba ko da yake dai kokarin jin ta baki bakin gwamnatin tarayyar Najeriya akan wannan al'amari ya faskara. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana sani da halin da waɗannan bayan Allah ke ciki Sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Abubakar Usman, ya ba da tabbacin cewa sun karbi kudaden waɗannan mutane daga gwamnatin tarayyar Najeriya, amma kuma akwai dalilin da ya sa ba a ɗauki matakin raba masu ba. Gaskiya ne cewa kuɗin sun shigo na biyan su compensation, amma eh, yadda ka sani kowace sabon gwamnati tana da rahotanni da ake basuwa. Akwai kwamiti da dama gwamnatin da ta shuɗe ta nada. A kan wannan biyan to kwamiti ɗin ta ba da report akwai wasu abubuwa da ya kamata a tantance a tabbatar da su cewa a haka din suke don akwai kwarafe da yawa da suka biyo bayan shuɗewa wannan gwamnati to ana cikin wannan ɗin ne shi mai gida gwamna ya ce a je a zauna da su wakilan su mutanen munya particularly akwai shi barista ishaku nasu da ke wakilcin su yanzu magana gan da nake maka akwai mitin da za a yi da su gobe talata in Allah ya kai mu bayan wannan mitin din ne za a kai wa shi eh, mai girma gwamna report din na kyauta ta zaton bayan wannan report din zai iya ba da dama a ci gaba da wannan biyan. Na'am to kamar yanzu nawa ne kuka ansa daga gwamnatin tarayya din domin akwai bayanai da ke nuna cewa abubuwan da ya kamata a ba mutanen nan bai kaiwa hannunsu su ban sani ba ko kuna da wannan labarin. Eh to yanzu baga da nake maka Ah, yadda na ce maka account aka bude wannan kwamitin da ta shuɗe tana da account ɗinta ba account ba ne na gwamnati so ba zan san ko nawa ne aka biya cikin wannan account ba sai bayan mun zauna gobe ne za a samu cikakken bayani amma kuna da labarin hmm. matsalolin da su mutanen yankin nan ah, suke ciki ya eh, akwai muna da labari mun san cewa sun shiga wani hali tun da aka ta da su a wuraren da suke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 Za mu soma labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau da roƙon masu sauraron mu gafara bisa tuntuɓen baki da muka yi a makon da ya gabata na gabatar da Jude Bellingham a matsayin ɗan ƙasar Jamus. Wannan kuskure ne domin Jude Bellingham ɗan ƙasar Ingila ne ko Birtaniya. Idan ku muka kusa a cikin labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau za ku ji cewa Victor Osimhen ɗan Najeriya da ke buga club ɗin Napoli na ƙasar Italiya ya lashe Ballon d'Or na Confederation African de Football ko cia CAF na shekara ta 2023 dan wasannin Najeriya ya karkare Muhammad Salah na kasar Misira ko Egypt da ke buga club din Liverpool na kasar Ingila da Ashraf Hakimi dan kasar Morocco da ke buga club din Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa Rabon Day da wani dan Najeriya da ya lashe wannan kamben tun ko Kanu a shekarar 1999 Najeriya ta kara kyallawa a bikin na jiya na CAF ko Confederation Africa Champion de Football inda Asiat Oshola da ke buga kungiyar kwallon kafa ta mata ta Barcelona ta lashe Ballon d'Or na CAF na mata ko Confederation African de Football na wannan shekara ta 2023. Daman dai ita ce ke rike da wannan campaign kuma wannan shine karo na shidda da 'yan Najeriya din ke samun wannan galabar. Idan muka hararo jamhuriyar Nijar kuwa an raba gari a mako na hudu na teburin kakar bana na kwallon kafa na Super League na wasannin kwallon kafa na kasar inda AS Guard National de Niger ta waje tawa ɗaya da nema a babban birnin ya Yamai. Tagur Provincial ta Doso a Doso ta wa Irana Football Club ta arlet jihar agadis ɗaya da nema AS ta wutar lantarki ta babban birnin Yamai ta wa Akokana ta arlet jihar agadis ɗaya da nema Olympic Football Club da Zumunta Athletic Club dukkan su na birnin Yamai sun yi kunnan doki ɗaya da ɗaya Espoir ta Zandar a Zandar da is duan ta kwastam ta wambirin mai an tashi ba wanda ya ci kwallo a raga haka ma aka tashi tsakanin is police da 'yan sanda da liberty football club dukkan suna wambirin mai renaissance ta wambirin mai kace-kace ne da ita is fan ta sojoji ta yi hudu da nema a wambirin mai union sportive de la gendarmerie nationale ta wambirin mai ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun jangwar zo football club ta maraɗi a wambirin mai idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa Nuwamba na wannan shekara ta bana da Super League ta jamhuriyar Nijar a mako na hudu. Ta farko ita ce AS Fan ta sojoji da maki goma sha biyu, ta biyu AS Nijelek da maki goma, sai Irana ta uku ta jihar Agadas da maki bakwai, ta hudu ita ce AS Saduwan ta Kwastam ta jamhuriyar Nijar ta wambirin Yamai da maki bakwai, Renaissance ita ce ta biyar ta Yamai da maki bakwai, sai ta shidda USJN da maki shidda ita ma ta wambirin Yamai, AS Garde National de Nijar mai maki shidda ta wambirin Yamai ita ce ta bakwai ta takwas ita ce ta gur provincial ta doso da maki shida sai liberty football club ta wambirin yamai a matsayin ta tara da maki biyar zumunta athletic club ta wambirin yamai ita ce ta goma da maki hudu salis sporting club ta wambirin yamai tana da maki hudu a matsayin ta goma sha daya ta goma sha biyu ita ce is police ta yan sanda da maki hudu ta goma sha uku ita ce gs tawa da maki hudu ta goma sha hudu olympic football club da maki uku ta goma sha biyar jangorzo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 Daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe uku da minti hamsin yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaicen Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yau talata ya yi shelar samun cikakken goyon bayan Amurka kan matakan soji da kasar ta Yahudu ke daukawa a Gaza akan mayakan Hamas daga ta ƙasa. a lokaci guda kuma kasashen biyu sun kudiri aniyar yin adawa da kiraye-kirayen da ake daɗa yi a matakin ƙasa da ƙasa na a tsagaita wuta don kawo ƙarshen yakin na isra'ila da hamas shugaban ukraine volodymyr zelensky na ta ƙoƙarin bayyana muhimmancin amurka ta sake bayar da wani sabon tallafi ga ƙasar shi da hakan zai taimaka mata wajen yakar mamayar rasha a tattaunawar da ya yi ta yi yau talata da 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka da shugaba joe biden a birnin washington dc zelensky ya ce zai yi amfani da ganawar wajen abin da ya kira faɗin irin sakamakon da za mu iya cimma baɗi bisa ga irin nasarorin da muka samu bana. wani harin da aka kai da asibahin yau talata a lardin kaiba paktunkwa da ke arewa maso yammacin pakistan ya hallaka sojoji 23 harin ya auku ne a daraban wani lungun da sojoji suka daidaita a gundumar dera ismail khan daura da gundumar wata kabila da ke iyaka da kasar afghanistan yayin da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin china ke yi ke haddasa fargaba a fadin duniya kasashe na zuba ido don ganin kowanne irin matakai china za ta ɗauka nan gaba don farfado da wannan tsarin tattalin arziki wanda shine na biyu a girma a duniya wani muhimmin taro da ka iya ba da haske kan waɗannan tambayoyin shine babban taron gamayya na harkokin tattalin arziki wanda taro ne na shekara-shekara da shugabannin china ke shiryawa a farko ko tsakiyar watan disamba don tsara manufofin tattalin arziki da kuma burin da ake so a cimma a shekara na biye. To masu sauraro wadda takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa nan dudu da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniya ma Mr. Cedric. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.